A ƙarshen watan jiya ne hukumar ta UNDP haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar Japan suka ƙaddamar da shirin ba da kayan noma kyauta ga mazauna ƙauyen Loko na ƙaramar hukumar Song a jihar Adamawa. Tsarin na daga cikin ƙoƙarin da hukumar ke yi na farfaɗo da al'ummomin da tarzomar Boko Haram ta shafa a jihohin Yobe, Borno da kuma Adamawa. A ƙarƙashin sabon tsarin wadda gwamnatin Japan za ta ba da gudunmuwar dala miliyan biyu da rabi, an ƙiyasta manoma dubu biyu da ɗari biyu da masu ƙananan sana'o'i ɗari biyar ne za su ci gajiyarsa a ƙauyen. Haka kuma an yi takidin raba kayayyakin noma ga magidanta dubu tara a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kayayyakin sun haɗa da irin shuka da magungunan feshin ƙwari da takin zamani da sauran kayayyakin noma. sai dai daraktan hukumar UNDP a Najeriya Betty Obnoha ya ce za a ba da kulawa ta musamman ga magidanta mata da suka rasa mazajensu na aure sanadiyar tarzomar Boko Haram. Sai dai kungiyoyi masu zaman kansu a cikin gida Najeriya musamman waɗanda ke son ido kan makomar iyalan da rikicin Boko Haram ya ritsa da su sun ce akwai bukatar hukumomin ƙetare da suke bullo da waɗannan shirye-shirye su ɗauki matakai domin kwalliya ta dinga biyan kuɗin sabulu. Ƙungiyar Caja na cikin waɗannan ƙungiyoyi kuma Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata shine daraktanta. So da yawa abubuwan nan da ake warewa da kuɗaɗe da ake warewa magana ta gaskiya al'ummomin nan ba su ake bawa ba waɗanda suke shiga gaba akan abubuwan su ne suke ɗebewa wannan kuma ta tabbata ta fannoni daban-daban mun ji labari ko mun gani a wasu a matsugunan yan gudun hijiran hatta shinkafar da za a ci sai ka ga sai a kaita matsugunan yan gudun hijiran a tara su a yi hotuna a ce an karba amma cikin dare sai a rinka canja mata buhu a rinka fita da ita su kuma kullum suna kukan yunwa gaskiya muddin za a ci gaba da yin irin wannan abubuwa da hukumomin mu wance da gwamnatocinmu na gida babu abin da zai canja Shi kuwa kwamarar Nura Iroma Ajina kungiyar Sislak na cewa. Yaya za a yi a saka idan da za a ringa bibiyar waɗannan mutane da za a tallafawa. Don a ringa ganin ci gaban da suke samu akan harkar abubuwan da aka koya musu da inda suke bukatu suke da kalubale a iya dawowa a zauna da su ko a hayar mutane na musamman da za su ringa ba su ah, wani training na musamman don yana inganta su so ina ganin in ba haka akai ba magana ta gaskiya za a yi abu ne kawai da ba za a cimma burin da ake so za a cimma ba gwamnati ta ringa sanin irin waɗannan ƙungiyoyin su nawa ne suka shigo kasan nan me wane ce zai yi kuma me wane ya kawo sannan ya za a yi ringa tabbatarwa ina saka ido ana yin abin da yake shi da ya dace ya zama an aiwatar da abin yadda ya dace sannan a yi recruiting mutane kamar consultants da za su ringa shiga suna ganin yadda mutanen nan suke gudanar da harkokin kasuwancinsu. Baya ga shirin tallafin noma hukumar ta UNDP za ta sake gina ƙauyuka biyar da ƙungiyar Boko Haram ta rusa kana an ƙesa magidanta 850 za su sami guraben ayyukan yi a ƙarƙashin shirin hukumar ta UNDP na farfaɗo da ƙauyukan da Boko Haram ta ruguza a yankin arewa maso gabacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.